أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله sauraro warkanmu da dare warkanmu da sake haduwa da juna a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka shirin magabata na gari wanda kwamitin alhawariyun suke daukar nauyin kawo muku a duk mako a daidai wannan lokaci a wannan kafa mai albarka na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu jagora ya ci gaba da riko da hannunsu na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ainihin ikon kwaikwayon tadoji na waɗannan bayan Allah sabon annabi sallallahu alaihi wasallama kar mu sha'afa muna tare da barista ishaq adam ishaq imam masallacin juma'a na al-imam bukhari da ke rijiyar zaki a garin kano kuma a ramma gwani eh, yana mana bayani akan abin da ya shafi sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin alqur'ani wannan shine zaman mu na goma cif tilka asharatun kamila na roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana wancan makon mun ji dai yadda malam ya su kwana filin akan abin da ya shafi alakar sahabban annabi sallallahu alaihi sallama da ahlul baiti ta fuskar auratayya ta fuskar sunaye da suka ta samu suna eh, junansu ta kwarori Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda yau ma mai sauraro ina maka albishir ga mu da malam a wannan zauri a maka Allah sai a sallama da mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau insha Allah ta'ala abin da malam zai mana shine bayani akan ah, sahabban da wasu ayoyi suka sauka a sababin su ko a sanadiyar su wannan shine zama mu ne muna roƙon Allah madaukakin sarki mana jagoranci gaba daya sauraro sai mu tattara hankali sai mu koma gefe mu saurari malam tafaddal mashkura الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعى أن يفعل muna nan a cikin darasinmu ko kuma jawabinmu akan wato sahabbai a cikin littafin Allah mai girma wanda wannan gaba ta kawo mu a wannan darasi namu na goma zuwa za mu fara yin magana a kan sahabban da ayoyin alkur'ani suka soka a kansu kamar yadda malamai na da nuzul suke ambata kamar yadda malaman tafsiri suke ambata kamar yadda wasu kakan same su kamar yadda ne bayanin cewa malamai na dalilin saukar ayin alkur'ani suke yin bayani za mu yi magana a kan wannan sahabban a takaice mu magana a kan wannan ayoyin a takaice ayar da za mu fara da ita wannan ya sa za ga wasu daga cikin malamai sun yi rubutu a kan rijalun Wani wa nisa'un fi fihim ƙor'an eh, za ga sun yi magana a kan mazaje da mata daga cikin sahabbai wanda qur'ani ya sauka a dalilinsu. ayar da zamu fara da ita aya ce a cikin suratul baqara da Allah madaukin sarki yake cewa innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim a wannan ayar da ke cikin suratul baqara Allah yake cewa lalle waɗanda suka yi imani lalle waɗanda suka yi imani da kuma waɗanda suka yi hijira suka yi jihadi a hanyar Allah waɗannan ba komai suke nema a wajen Allah ba mana suna sare ne suna kwaɗayi da rahmar Allah ta baraka wa ta'ala wallahu gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai rahma ne wannan ayar ta yi magana akan waɗanda suka yi imani sannan ta yi maganar hijira sannan ta yi maganar jihadi fi sabilillah mana waɗannan ayyuka na imani da hijira da jihadi a hanyar Allah duk wanda zai hada su to wannan ba abin da yake kwadayi sai rahmar Allah tabaraka wata'ala kuma dama Allah mai gafara ne kuma Allah mai rahama ne to in mun kalli wannan ayar zamu ga cewa wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa a wannan ayar ta sauka ne akan dukkan wanda yayi hijira ta sauka ne akan dukkan wanda yayi jihadi a hanyar Allah har malamai suna cewa to na daga cikin waɗanda suka yi wannan shine utubatu ibn Asid abu basira ko usbatu ibn usaid abu basir abu basir to wannan abu basir wasu daga cikin malamai suna cewa yana daga cikin mana wato yana daga cikin wanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi a hanyar Allah amma wasu daga cikin malaman tafsiri kuma suka ce wannan ayar ta sauka ne akan sariyatu abdullahi ibn jahsh akwai wata rindina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su zuwa ga yaki ma'ana ya tura su zuwa da wani sako wanda ya shugabantar musu Abdullahi ibn Jahsh kuma a tare da shi akwai wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idan mun karanta wannan daga ciki wani baban Allah da ya rubuta littafi akan rijalun wa nisa'un anzalallahu fihim alquran sai ce to wannan utba din yana daga cikin waɗannan mutane guda tara da suke tare da abdullahi ibn jahsh wanda shi ya ambaci wannan to amma sai dai idan ka duba kissar a inda aka rawaice ta za ga cewa daga cikin mutanen ba utubatu ibn asid ko usaid ba sai dai utubatu ibn gaswal shine ne ke cikin waɗannan mutane shi sa yau ke so ta ɓangare na farko mu tattauna akan shi wancan utuba sannan na biyu mu tattauna kuma akan wannan runduna ta abdullahi ibn jahash don waɗannan su ne dalilai na saukar wannan aya al'ibam ibn jariri na tabari a cikin littafin tafsirinsa malami ne wanda ake kiransa da shekul mufassirin wanda ya mutu a shekara ta ɗari uku da goma. ibn jariri na tabari yake cewa wa hadihil aya ya ce lalle wannan aya dukira annaha nazalat fi abdullahi ibn jahash wa ashabi cewa wannan ayar ta sauka ne akan sariya akan abdullahi ibn jahash da kuma abokansa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su a tare wannan shine abin da ibn jarir ne tabari ya ambata idan mun kalli abin da ibn atiya ya faɗa a cikin tafsirinsa na al-muharrir al-wajiz wanda ibn atiya shine al-qadi abu muhammad abdul haqq ibn ghalib ibn atiyya al-andalusi wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 546 da ya zo kan wannan aya a cikin tafsirinsa sai ke cewa jindub ibn abdullah da urwa ibn zubair da wasunsu suka ce yayin da waqid ibn abdullahi ya kashe amru ibn al-hadrami to wannan ya sa sahabbai a cikin kunci waɗannan mutane da suka je tare da abdullahi ibn jihar sun shiga cikin damuwa saboda a lokacin wato cikin wata ne mai alfarma wannan abin ya faru har sai da Allah ya saukar da wannan ayar innal ladina amanu wal ladina hadaru wajahadu fi sabilillah wannan yasa suka samu nutsuwa suka samu kwanciyar hankali haka al imam ibn kathir a cikin tafsirin sa wanda imamu ibn kathir ya mutu a shekara ta 774 shi ma ya maganganu irin maganganun da ibn atiyya yayi game da wannan aya shi isa ita ayar ta hada abubuwa guda uku abu na farko akwai hijira wanda hijira yana nufin shine ka rabu da da kasar ka zuwa wata kasa ko ka rabu da wani abu zuwa wani abu shi isa idan aka ce hajartu shay'a ma'ana idan taraktuhu zan iya cewa na bar abu kaza na yi wa abu kaza hijira idan na bar shi mm. amma idan mun duba zamu ga a shari'a ta addinin musulunci idan an ce hijira ana nufin tarku daril kufri ila daril islami shine mutum ya bar garin kafirci ya tafi zuwa garin musulunci wani gurin ibnu jarir a ibnu hajar yake cewa abinda ake nufi da hijira shine barin abinda Allah tabaraka wata'ala wato ya ya hana to wannan hijira da wannan jihadi da waɗannan sahabbai suka yi ko dai dukkan sahabbai gaba ɗaya wanda utuba yana cikin su ko kuma rinduna ta Abdullahi ibn Jahsh wanda ita ma utbatu ibnu ghazwal wancin uh, utbatu ibn asid yana cikin wancin ko kuma wannan da utbatu ibnu ghazwal yake ciki Ibnu kasir yake cewa waɗannan sahabbai sun yi rukuni da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya su shi sa Allah ya faɗa ayyukansu guda uku kuma ya ba musu ya gaya musu abin da zai musu kuma dama ita hijira an yi umarni da yin ta tunda Allah tabaraka wata'ala ya ce ya ibadiyal na amanu inna ardi wasi'a ya ku bayyana da kai imani kasata tana da yalwa Imam Ibn Kasir yake cewa wannan umarni ne daga Allah ga bayin sa mu'mine da yin hijira daga wani gari zuwa wani gari don tsayar da addini su bar wani gari da ba samu damar tsaye da addini masu zuwa wani gari da suka samu damar tsaye da addini don su kaɗaita ta Allah don kuma su bautata wa Allah ta baraka wa ta'ala kamar yadda ya musu umarni wannan shi ne abin da al'imamu imam kafir ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa cikin hadisin da ya zo cikin musulman na Imam Ahmad da kuma sunan imamu Imam ya yace hasanun sahihun Albani inganta hadisin cikin silsila yake cewa ina umartar ku da abubuwa guda biyar da Allah ya umarce mu da su na farko a samu wa ta'a mhm. na biyu al-jihadu na uku alhijiratu na hudu aljama'a mana sam'uwa ta'a abu ne ka ji ka bi bayan ka saurari annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan ka bi shi sa Allah ta'ala ke faɗa cewa eh, yana daga cikin maganar mumine idan aka kira su zuwa ga Allah da manzon Allah sai su mun ji mun kuma bi to wannan yana nuna cewa abinda waɗancan sahabbai suka aikata umarnin Allah ne tabaraka wa ta'ala na yin hijira da garuruwan su zuwa waɗansu garuruwa mana daga garin makka zuwa garin madina ko kuma a mataki na farko daga makka zuwa habasha daga baya kuma daga makka zuwa madina abu biyu da suka aikata shine jihadi wanda malamai suke cewa shi jihadi shi kuma shine ka bayar da ranka da dukiyarka ka rabu da garinka ka koma sabon gari mana nace wani gari wanda ba naka ba ka rabu da 'ya'yanka ka rabu da matanka sannan ka yaƙi mutanen da suke makiya ne ka kira su zuwa ga musulunci ka fitar da su zuwa ga dufai na jahilci da dufai na kafirci wannan shi aikara jihadi idan an kalli wannan abin da malamai suka faɗa ba ana nufin kowanne sai ka haɗa wannan gaba ɗaya sannan ya zama jihadi ba in yanayi ya bayar da za ka bayar da rayuwarka ka bayar jihadi ne domin addini in yanayi ya bayar ka bayar da dukiyarka wannan ma jihadi ne domin addini mm. in yanayi ya bayar na ka bar garinka ka je ka zama baƙo a wani gari saboda wannan addini shi ma jihadi ne in yanayi ya bayar ka rabu da 'ya'yanka da matanka don ci gaban addini don wanzar da shi wannan shi ma jihadi ne kiran mutane zuwa ga musulunci shi ma wannan jihadi ne haka fitar da mutane daga cikin duffai na jahilci da kafirci ma'ana ka sanar da su abin da ba sani ba ka kira su zuwa ga imanin da da ba su da shi shi ma duk wannan ana kiransa jihadi a tafarkin Allah wanda kuma waɗannan sahabbai sun aikata wannan mm-hmm. shi sa malamai suke cewa da hijira da jihadi suna da falala yadda ya kamata shi sa wani gurin Allah ya ce a lalle waɗanda suka yi hijira sannan kuma aka fitar da su daga garinsu sannan suka yi yaƙi don ne aka kashe su a kashe Allah ce zai musu abubuwa kamar haka na farko ce laukaffiran na anhum sayyi'atihim zan kankare musu zunubansu wala lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan zan shigar da su aljannati wanda ƙoramu suke gudana a gare su Allah ce thawabun min indillah wannan lada ne da gurin Allah idan mun kalli cikin suratu al-anfal Allah madaukin sarki ya faɗi falala falalar hijira da falala ta jihadi Allah madaukin sarki ya ce innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير Allah ce lalle waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi da dukiyarsu da rayukansu waɗanda suka yi wannan a hanyar Allah da waɗanda kuma suka sauke su suka taimake su Allah tabaraka wata'ala ya ce waɗannan sashen su masoya sashe ne a can wata aya ta gaba sai da Allah ya ce musu ula'ika humul mu'minuna haqqan hmm. lahum maghfiratun wa rizqun karim yace waɗannan su ne cikakkun mu'minai hmm. wato gafara ta tabbata a gare su da arziki mai girma a gurin Allah tabaraka wata'ala yana daga cikin abin da ke nuna ma hijira da jihadi suna da falala shine ayoyin da suke nuna cewa wanda suka yi hijira suka yi jihadi za su shiga aljanna kuma za su dawoma a ciki shi sa malamai suka ce wannan hijirar da ake magana tana da nau'uka akwai hijira da suke karanta alhijiratul ma'anawiyya hijira ce ta ma'ana ba za a ganta a fili ba dan adam ka ya yi ta misali mutum ya yi hijira daga kafirci zuwa musulunci wannan zuciya ce take yi daga bid'a zuwa sunna daga shirka zuwa tauhidi daga sabo zuwa ga da'ar Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine hadisin bukhari na abdullahi dan abu dan az yake cewa an tambaye shi wani musulmi ne yafi sai ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi wal muhajiru man hajara ma naha ma nahallahu tabaraka wa ta'ala cewa cikakken musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da kuma sharrin harshensa wanda ya hijira kuma shine wanda ya kauracewa cewa dukkan abin da Allah ya haramta mm. akwai hijira ta biyu hijira ta hissi misali kamar daga hijira daga makka zuwa madina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hijira da zaka yi daga wato gidan kafirci zuwa ga musulunci wannan shi ma sahabbai sun yi akwai hijira da ƙasa mara kyau zuwa ƙasa mai kyau Ma'ana ƙasa ta saɓo, ka batta ka tafi ƙasa ta ta nagarta kamar yadda wancan hadisi na mutumin da ya kashe mutane 99 ya nuna mana cewa daga baya dai ya tambayi wani ya ce mai ba zai tuba ya cike ɗari da shi daga baya kuma ya gamu da malami masani ya ce mai zai tuba amma ya bar garinsa da guri kaza ya koma zuwa wani garin ya tafi hanya Allah ya karɓi rayuwarsa wanda mala'ikun rahama suka zo suka ce nasu ne na azaba suka zo suka ce nasu ne Allah ya turo da mala'ika a surar ɗan adam ya musu hukunci cewa a auna a taka a gani da aka taka sai a ga ya fi kusa da ƙasar musulunci wata riwayar ma aka ce Allah ne wa ƙasa wahayin cewa cewa ke ƙasar nagarta zo kusa da shi ke ƙasar barna yi nesa da shi mm-hmm. ma'ana dai abin da za mu ɗauka a ce shine wannan hadisin kamar yadda Imam Nawawi da Ibn Hajar suka faɗa shi ma yana nuni ne akan hijira daga ƙasa mara kyau wato da ake sabo zuwa ƙasa wacce take ta gyara akwai kuma hijira ta ƙarshe wacce za a yi ta zuwa Sham wanda hadisi sahihi cikin sunan Abi Dawud ya nuna to wannan ayar da muke magana akan ta zan yi magana akan sahabbai guda biyu mhm. dalilin yin magana akan sahabbai guda biyu shine ayan nan suna cewa ta sauka ne akan duk wanda ya hijira yi jihadi wasu daga cikin malaman tafsiri kuma kamar yadda na kawo ibn jarir da ibn atiyya da ibn kasir da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce eh wannan ta sauka ne akan rundunar abdullahi ibn jahash wanda kuma utubatu ibn ghazwal yana ciki wanda wancan malami mai wancan littafi na nisa'un wa rijal anzalallahu fihim alquran yace utubatu ibn usayd shi ma yana ciki abu basir to amma dai gaskiyar magana shine abu basir ya shiga cikin wato waccan magana ce ta farko na cewa eh, cewa duk wanda ya hijira ya jihadi yana cikin ayar to shi ma yana cikin wannan amma baya cikin rundunar abdullahi ibn jahash kamar yadda ruwayoyi ingantattu suka tabbatar wanda ke cikin wannan runduna shine abdullahi ibn gazwal to wannan kutuba a ah, usaid abu basir Ah, ya taso a garin makka an haife shi a garin makka kusa da harami bayan wannan kuma ya taso yana yaro tun kafin ya zama musulmi bai da gurin da yake zuwa sai ka'aba don ya ga yadda mutane suke kewaye ɗakin ya ga mutane da suke kuka suna ibada wannan shi ne abin da yake kai shi wata rana ya je wajen ka'aba bayan ya ji sai ya dawo zuwa ga mahaifiyarsa a cikin bakin ciki da damuwa ta ce me yake damunsa sai ya ce ai na ga waɗansu mutane ne sun zo suna ruguje ɗakin ka'aba da wato gatarinsu sai take cewa ne ya dawo yana bakin ciki sai ta ce masa a'a innahum dalika li na bina'iha mm. hatta takuna jadida yace mata ce masa baka kwantar da hankalinka ba wai suna ruguza wannan ɗakin Ka'aba ne saboda shi tunaninsa ana ruguzawa ne shi kuma yana san ɗakin sai da ce a'a ba wai suna ruguza ba ne suna yi ne don za su gyara shi wannan ɗakin ya dawo daidai har yadda za a ba shi kariyar ta yadda barayi da macuta ba za su iya ruguza shi ba kuma ba za su iya ɗauke dukkan kayan ado da abubuwan girmamawa na cikinsa ba wannan shi ne sai sa hankalin wannan bawan Allah sai ya kwanta to bayan gama wannan gyara na Ka'aba sai kuma ya je wata rana sai ya ga ana targima kamar za a yi yaƙi akan wannan yana nuna shi zai dora wannan dutse wannan kuma yana cewa shi zai dora da ƙarshe dai sai suka yanke cewa a jira a samu wani bawan Allah idan wani bawan Allah ya zo ya basa shi hukunci ya faɗi su wata ƙabila ce za ta dora wannan shi wannan hajarul aswad din to ana nan sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya zo da ya zo shimfiɗa bargonsa ya ce ko wace aka ɗora dutsen aka yi ce ko wace ƙabila ta kama aka ɗauka aka ɗora shi kenan magana sai ta zo ta wuce daga wannan rana wannan sahabi utba sai ya zanto cewa yana kula da annabi salama. yana bibiyarsa ba wai ya yi imani da shi ba amma dai yana burge shi kuma yana ƙaunarsa yana son sa yana bin al'amuransa har wata rana ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi da'awa ta fili ga mutanen makka ya ce musu yanzu da zan zo in ce muku a bayan dutsen nan ga maharanan sun taho za su yaƙe ku akan dawakinsu za ku yadda suka ce za su yadda saboda ba su daba jarraba annabi sallallahu alaihi wasallam sun same shi da karya ba dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa gaskiya ne daga nan sai annabi sallallahu ya ce ya ala ghalib ya ala lu'ay ya ala murra ya ala kilab ya ala qusay ya ala manaf sai yake cewa ina kiran ku zuwa ga musulunci sai karanta aya cikin suratu ash-shu'ara cewa falata da umar Allahi ilahan a falata da umar Allahi ilahan akhara kuna minal ma'azzabin sai cewa anzir ashirataka alaqrabin wakhfid limani liman aka min mu'minin cewa kada ka kira wani koma bayan Allah sai ka zama daga cin wanda za a yi wa azaba sannan ka gargadi danginka na kusa da kai sannan ka saukar da fukafikanka na harama na rahama wanda suka bi ka daga cikin mu'mini to daga nan fa mutanen maka da suka ga wannan sai suka watse waɗansu sun tafi suna da masu imani wasu kuma sun tafi suna ganin cewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam bai wato abin da ya zo da shi ba za su karɓa ba to tun daga wannan lokacin hutuba ibn ibn usaid yake cewa daga lokacin sai zuciyarsa ta fara mai kai kawo daga wannan lokacin ne ya ji cewa imani ya ratsa shi ya ji cewa zai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gurin sa yi imani to bayan ya karbi imani daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai tsanani ya biyo baya ana takura wa musulmi ana yi musu azaba azaba ta yi tsanani har musulmai suka tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce yanzu ba za ka roƙa mana Allah a daina azabtar da mu ba ba za ka roƙa mana Allah ya ba mu mafita ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi haƙuri kamar yadda mutanen da suka gabace ku suka yi haƙuri wasu an zo an sa mutum zarto a tsakiyar kansa sai da aka dara shi gida biyu wannan bai raba shi da addininsa ba wanda kuma an ajiye shi ana tsaifi naman kansa da mataji naman jikinsa da mataji a haka rayuwarsa take karewa amma wannan bai sa ya bar wannan addinin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi lalle sai Allah ya cika haskin wannan addinin lalle wannan al'amarin sai ya zama al'amari karɓaɓɓe a gurin kowa to wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan dai azaba ta ci gaba da tsananta a daidai wannan lokacin ne abu jahali shi gidan su sumayya da ammar wanda a nan ya je aka kashe ita sumayya aka cika mata mashi a cikin farjinta wannan yasa annabi sallallahu alaihi ya ce da sahabbai law kharajtum ila ardil habasha fa inna fiha malikan la yuzlamu indahu ahad yace da ma kun fita kun tafi habasha saboda ku tafi zuwa garin habasha can akwai wani sarki ba a zalunta kowa a gurinsa sannan wahiya ardu sidikin sannan ƙasa ce ta gaskiya hatta ya ji alillahu lakum farjan min ma'antum alaihi har sai Allah madaukin hatta ya ji alillahu lakum farajan min antum alaihi har sai Allah maɗaukin sarki ya kawo muku mafita a cikin wannan wannan sa sahabbai suka yi hijira zuwa ga Habasha wanda shi kuma autuba a wannan lokacin bai hijira ba me yasa bai yi hijira ba saboda yana so ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah yana garin Makka to shi ma yana so ya zauna da shi ya ci gaba da zama tare da shi saboda da san da yake masa saboda kaunar da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan bayin Allah suka tafi zuwa Habasha da suka je zuwa Habasha sai wani daga cikin su ana kiransa Amr ibn Umayya abdumari hmm. kamar yadda yake a cikin littafin albidaya wa nihaya sai je kai masa takarda daga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin suna tare da amru ibn al bayan sun tafi amru ibn al ya zo zai magana cewa wannan shi ne wanda yake yakan mutanenmu wannan shi ne yake yin kaza wannan shi ne yake kaza aka ce hau wannan sarki ya ɗan bige shi a hancin shi ya ce masa baka san wannan shi ne wa kaza ba baka san wannan shi ya zuzzuga annabi sallallahu alaihi ya faɗi halayensa ya faɗi sifofinsa ya faɗi nagartarsa to daga nan wannan magana ta zo ta wuce to bayan wannan sun dawo zuwa garin makka da suka dawo garin makka sai hijira ta biyu manzan Allah sallama da tsananin da ya ci gaba har kafiran makka suka yi niyyar kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ci kowace kabila da ta kawo wakili wanda idan an haɗu an kashe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to wato ƙwarai shawa ko banu hashim ba za su zo su nemi jinin ɗan'uwansu a wajen wata ƙabila ba ta haka in sun haɗu sun kashe shi to ai da ƙabila kaza da duka ƙabilun ne suka haɗu suka kashe shi da haka banu hashim ba za su zo su nemi jininsu a gurin a gurin wato wata ƙabila ba to daga nan ne sai Allah maɗaukin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hijira zuwa garin Madina bayan Annabi sallama ya hijira haka dai Utba ibn Usayd bai yi wannan hijira ba saboda kullum tunaninsa shine manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai dawo garin Makka ya ci gaba da zama a garin Makka har sai lokacin da aka zo sulhu da da aka zo sulhu da daga bayan nan sai ya ga a sulhu biya iya daga cikin sharaɗin da aka sa shi ne in wani musulmi da ke garin makka daga wannan ranar ya tafi zuwa gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to za a dawo musu da shi mm-hmm. to wannan ya sa shi wannan utuba din shi kuma a daidai wannan lokacin bayan wannan alƙawarin to da wannan lokacin shi ne sai ya hijira ya koma zuwa garin Madina to bayan ya hijira zuwa garin Madina sai shawa suka aika da mutum biyu cewa ya ma'aikin Allah ga alkawarin da muka yi da kai ga kuma irin ka'idar da muka sa amma yanzu ga Utuba, ibn usayd abu basir ya taho zuwa gare ka ko abu jandal ya taho zuwa gare ka da haka muna son a ba mu kayan mu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shi ya ce masa ya kai utuba inna qad a'tayna haula alqawm ma kan alimta annabi sallallahu alaihi ya ce kaga mun ba wa waɗannan mutanen abin da ka san mun ba su shine mun yi alƙawari da su alƙawarin da muka yi yarjejeniya akai shine in wani wanda musulmi ya taho bayan hulibiya ya zo to za a mai da shi to yanzu kai gashi ka zo kuma wala yasluhu dinunan gadar addinin mu bai dace da da yaudara ba sai ce wa inna allaha ja'ilul laka wa liman ma'aka min almustad'afin farajan wa makhraja fantalik ila qawmik yace lalle Allah mu dokin sarki zai sanya muku mafita da kai da dukkan wani mai rauni zai ba su wato waraka da mafita don haka tafi zuwa gare su wannan sahabi bai ji daɗi ba sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah idan ka bani waɗannan mutanen ka ba su ni muka tafi za su fitini na addini na za su fitini na a rayuwata ni ko bana son abu ya raba da addini sai ce mai ai mun riga mun yi alkawari don haka ka bi su Allah madaukin sarki zai baka mafita to waɗannan mutane guda biyu sun tafi da Utba ibn Usayd Abu Basir suna kan hanya suna cikin tafiya da suna zuwa wani guri akan hanya tsakanin makka da madina sai bawan allah na ya fara tunani guda biyu ce tunaninsa na farko shi ne wurin shafa suna da makirci mai yiwa sun zo sun karbe shi ne don su tafi da shi su je su cutar da shi mm. abu na biyu kuma ya ce to ai bai kamata kuma raunana a kyale su su ci gaba da zama a cikin kaskanci a gurin makiya ba don haka ya kamata ya ɗauki mataki mm. to da haka daidai lokacin da suka sauka a wani guri ake kiransa al'is tsakanin makka da madina to daga nan wannan bawan allah sai yanke shawara sun zauna suna hutawa don su ci abinci don su huta sannan su gaba da tafiya kawai ya zari takobinsa ya kashe ɗaya da ya zari takobinsa ya kashe ɗaya ɗayan kuma da ya ga shi ma kashe shi za a yi kawai sai ya gudu da haka sai ya dawo zuwa gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah waɗannan mutanen na zo gare ka sun zo sun karɓe ni to na cika ma alƙawari na je zuwa gare su yanzu kuma ni na ƙarfin su na riga na dawo hmm. daga nan sai ya koma can tsakiyar hanya tsakanin makka da madina to da ya tsakanin makka da madina da sharaɗin eh, ƙwatowa masu rauni haƙƙinsu ta hanyar da in fatakai sun taho daga makka daga garin makka za su je sham to anan zai tare su a buga sannan kuma sun taho daga sham kuma za su tafi maka anan ma zai tare su a buga to wannan ya jawo aka ringa samun wato har su kwarai shawan saboda ya zo ya tara rindina sun kai su saba'in irin wannan kuma suna tara wannan fataki na masu zuwa ko masu komawa to da ƙarshe dai kafiran maka da suka gaina musu illa suka gaina musu illa sai suka zo gurin sallallahu alaihi wasallam suka ce gaskiya abin da suke so shine su sun haƙura da shi a dawo da shi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi utuba Allah ya ce a ga alƙawarin da muka yi da ku ku tafi da kayan ku sai Abu Sufyan annan yake ce haba ya ma'aikin Allah kana sadar da zumunci kana kula da wato wato raunana kana taimaka wanda bai da shi idan musibu sun zo kana shigar wa mutane al'amuransu gaba dan Allah ka karba abin da muka zo da shi a ƙabilar raja'ana ka karɓi abin da muka zo da shi ya zan tuca wannan bawan Allah ya zawo zuwa gare ka to wannan uh, utba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna wannan gurin da shi da waɗannan mutane saba'in din da aka ba Allah sallallahu salama labari ma kamar yadda yake a cikin bukhari sai yake wailu ummi Mus harbi law kana malamai suka ce wailu ummi kalma ce asali ta zambu. amma akan yi amfani da ita wajen yaba wa mutum hmm. kalma ce ta zambo ta suka ta zargi amma lokacin ana faɗa mutum don kamar misali bahaushe ne asalin kalmar shege a gurin bahaushe kalmar zargi ce in hmm. bahaushe ce wani shege ne to ya muzanta ka kuma ya wulakanta ka amma bahaushe kuma yana amfani da ita a wajen yabo in kai wani abu da ka burge sai ce shegewa ne a nan gurin <laughs> ba wai zagin kai ba nan gurin yabo ne wani abu kai ka burge shi wanda ya ji daɗi ya faɗe to su ma laraba suka ce wailu ummi saboda kalmar wailu ai tana nufin alhalaku ko al'azabu in ka ce wailu ummi kana nufin halakar mahaifiyarsa ko azaban mahaifiyarsa wato ya ce wannan zai yi wato mutum ne wanda zai iya shiga gaba a yaƙi musamman ma a ce akwai waɗansu mazaje a tare da shi to daga nan annabi sallama sai ya rubuta mai takardar cewa lalle ya bar wannan gurin ya dawo malaman tarihi suka ce yana cikin karanta wannan takarda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne utba ya zanto cewa ya samu shahadarsa mai neman ƙarin bayani akan wannan ya karanta littafin usul gaba ko al-istiaf fi ma'rifat al-ashab zai ga kissa ta wannan sahabi mai girma a utba ibn usaid abu basir kamar yadda malamai suke kiran shi sauraro muna shirin magabata na gari tare da barisa ishaq adam ishaq cikin mazo'i mai suna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani halkan ta goma mun shafe gaba ta farko a cikin wannan shiri zumin minti 32 za kuma mu shiga halka ta biyu gaba ta biyu a cikin wannan shiri mai roƙon Allah madaukakin sarki ya ba malin jagora mu kuma Allah madaukakin sarki a zurta mu kikkiawan sauraro kar mu manta kwamitin alhawari su suka ɗauki nauyin muku wannan ainihin shiri a wannan rediyo mai albarka. Sakamaka Allah sai mu ɗora. idan muka kalli ya ta wannan baban Allah Utba ibn Usayd abinda ya sama kawuta na farko dai waccan aya ta innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim na faɗi cewa malaman tafsiri wasu ce ta sauka ne akan dukkan wanda ya yi hijira kuma ya yi jihadi wanda Utba yana ciki Abu Basir to wanda wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan ta sauka ne a kan rundunar abdullahi ibn jahash sariya ta abdullahi ibn jahash a kansu wannan ayat ta sauka wanda wancan wanda ya rubuta wannan littafi na rijalun wa nisa anzalallahu fihim alquran shi ya tafi akan cewa wannan shi shi utba abu basir yana daga cikin rundunar abdullahi ibn jahash ni kuma a cikin jawabi na sai na ce a'a baya cikin wannan runduna wanda yake ciki shine Utba ibn Ghazwan mana abin da ya shigo da Utba Abu Basir shine waccan magana ta malaman tafsiri suka ce ayat ta sauka ne akan dukkan wanda yayi hijira kuma ya jihadi amma abin da ya shigo da Utba ibn Ghazwan kuma shi kuma waccan magana ta malaman tafsiri irin su Ibn Jarir al-Tabari irin su Ibn Atiyya irin su Ibn Kathir irin su da sauran malaman tafsiri da suka yi magana suka ce ta sauka ne akan na abdullahi ibn jahash wanda kuma utba ibn gazwal yana ciki wannan ya sa muka mu ba da tarihin wancan saboda ya shiga a cikin waccan magana ta farko kuma mun ji irin sa da yadda ya imani da manzo Allah salama da kuma gudunmayar da ya bayar akan addini wanda yanzu kuma zamu karanta kaɗan daga cikin zamu ji kaɗan daga cikin abin da Utba ya shafi Utba ibn gazwal in zaka yi maganar utuba ibn ghazwal dake alaka da wannan ayar to ba yadda za a sai kai magana akan sariyatu abdullahi ibn jahsh sariya ta abdullahi ibn jahsh annabi sallallahu alaihi wa sallam shine ya aike shi ma'ana bayan an dawo daga badar na farko a cikin watan rajab kuma ya aike shi zuwa ga wannan sariya kuma ya rubuta masa takarda ya ba bashi ce kar ka buɗe wannan takardar sai bayan kwana biyu da haka da ya je suna tafiya da waɗannan mutane da aka haɗa shi da su su su tara sai ya zanto bayan kwana biyu sai ya je shi na ɗaya da kuma sahabbai guda takwas sai ya zanto cewa ya je ya buɗe ya karanta ya ga abin da aka ce ya ce kuma in ya karanta gani sai su ci gaba daga nan ku ya ci gaba shi da wannan sahabbai nasa kuma abin da zamu duba a ciki dukkan waɗannan sariya ta Abdullahi ibn Jahash ba mutumin Madina a ciki gaba ɗayan su mutanen Makka ne manzo ya rubuta mai takarda yana masa kada ya kalli wannan takardar ya karanta ta sai bayan kwana biyu sannan kuma sai ya ci gaba da tafiyarsa zuwa inda aka aike shi to abu na biyu da za mu duba shine suwaye a cikin wannan rundunar mutane ne kamar haka akwai Abu Huzaifa ibn Utba ibn Rabi'a ibn Abd akwai Ukasha ibn Mihsin al-Asadi akwai Utbatu ibn Ghazwal sannan akwai Sa'd ibn Abi Waqqas akwai Amir ibn Rabi'a akwai Waqid ibn Abdullah akwai Khalid ibn Bukayr akwai kuma Suhail ibn ah, Bayda to bayan Abdullahi ibn Jahash ya duba wannan takarda ta manzala sai salama a bayan kwana biyu sai yace sami'na sam'an wa ta'atan yace mun ji kuma mun bi to daga nan shine sai suka ɗauki hanya har suka zo wani guri ma'adinu bahran to daga nan ne sai aka nemi sa'ad ibn abi waqqas aka nemi utba ibn ghazwal sai aka rasa su an ce ko abin hawan su ne ya bata suka bi shi daga nan sai suka bace wannan runduna din to a hanyar su da za su wuce waɗannan bayan Allah ah, sun gamu da fatake na ƙwarai shawa wanda a cikinsu akwai amru ibn al-hadrami akwai Uthman ibn Abdullah ibn al-Mughira akwai dan uwansa Nawfal akwai Hakam ibn Kaisan Maula Hisham ibn al-Mughira to waɗannan suna cikin wannan runduna kuma da suka sauka a didi wannan dabino da aka ce kasa sauka sai a didi wannan gurin to sun gamu da wannan runduna ta ta ta, ta Qurayshawa wanda har girman su da komai ya kama wannan runduna ta Qurayshawa to suna cikin wannan sai su musulmi suka fara yin shawara cewa waɗannan su ne suka fito da mu da garin mu su ne suka yi mana kaza kuma dama Allah ya Allah ya ce udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu inna Allah ala nasrihim laqadir ta sai suka fara shawara shawarar da suka yi yaya zami da waɗannan mutanen yaya zami da su idan muka bar su idan muka bar waɗannan mutanen suka je garin makka suka shiga garin makka to ba yadda zamu iya yi da su idan kuma mun yaƙe su a nan gurin to za mu yaƙe su ne a cikin watan harami watan da Allah ya hana a amma daga baya dai sai suka yanke shawara cewa duk wanda suka samu damar yaƙarsa a cikin su yaƙe shi don haka waƙi ibn abdullahi taimi sai ya harbi amru ibn hadrami da mashi sai ya kashe shi da ƙarshe sai suka kama mutum biyu suka tafi da su shi kuma naufal sai ya gudu ma'ana suka kama Uthman ibn Abdullahi suka kama kuma al-Hakamu ibn amma shi kuma Nawfal sai ya gudu aka bi shi amma ba iya samun sa ba to bayan wannan abun ya faru suka samu ganima su kaga ga ganima ta abun duniya ga kuma ganima ta wato ribatattun yaki guda biyu da suka samu wanda dama annabi sallama kaga ya tura su daidai wannan gurin ga kuma abin da ya faru to wannan ya sa bayan sun taho sai shi abdullahi ibn jahash ya magana akan wannan ganima sannan kuma ya kware 1 uba 5 ya ce wannan na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ke kenan da ya ware shi ce wannan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne sakato suna gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da na aike ku ne ban umarce ku da yaƙi a cikin watan harami ba ban umarce ku da yaƙi a cikin wata mai alfarma ba watan da Allah maɗaukin sarki ya hana yaƙi ni ban ci muku ku yi yaƙi a daidai wannan wannan ba to wannan yasa su sahabbai wato wanda suke cikin rundunar Abdullahi ibn Jahash suka tsaya na farko dai ba su karɓi wannan ganima wannan a matsayin ganima ba ba su riki wannan abin a matsayin ganima ba wanda kuma ƙwarai shawa suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke gaya masu cewa an yake su a cikin harami an yi musu kaza an yi musu kaza su kuma yahudawa suka ringa murna da jin daɗin cewa suka ce shi amru to ya rayar da wannan yakin shi kuma hadrami ya halarci yakin shi kuma da ya kunna wutar yakin to daga nan ne sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da aya Allah maɗaukin sarki ya saukar da aya da yake magana akan wato yaƙi a watan harami don ba wasu waɗannan muminai mafta don ba waɗannan muminai mafta Allah ce yas'alunaka an shahril harami ƙitalin fihi qul fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufurin bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah to Allah maɗauki sarki ce suna tambayar ka game da yaƙi a cikin wata mai alfarma suna tambayar ka game da yaƙi a cikin wata mai alfarma sai ce e yaƙi a cikin wata mai alfarma yana da girma laifi ne ba a yin yaƙi a cikin wata alfarma rikitalin fihi kabiru amma kafir cewa Allah da hana mutane su bi hanyar Allah da hana mutane su ji haramin Allah to wannan kuma ya fi girma wanda shi wannan kafiran suke yi wanda shi wannan shi ne abin da waɗannan kafirai suke aikatawa wanda kaga wannan Allah ya bawa mu'minan nan mafita akan wannan abin da suka aikata to da daga baya sai Qurayshawa suka zo suka ce su abin da suke so a ba su fansar Abdullahi a Uthman ibn Abdullah da Al-Hakam ibn Kaysan suka ce a ba su wannan fansa su kuma ne suka ce a'a ba za a nufisar salma ce ba za a ba ku wannan fansar ba har sai mun ga saboda a lokacin da aka tafi daga baya na ce daga baya da aka ce a sa'ad ibn abi waqqas da shi wato utba ibn gazwal sun bata to a lokacin ba su dawo ba har aka dawo gida wannan yasa annabi sallallahu ya ce ba za mu ba ku fansar waɗannan naku mutanen guda biyu ba har sai namu guda biyun nan sun dawo dan namu guda biyun nan sun dawo sai mu ba ku fansar naku in ba su dawo ba kaga kun kashe su mu ma sai mu kashe muku naku to ana nan ana nan sai waɗannan guda biyun sai suka dawo da waɗannan guda biyun suka dawo ma'ana sa'ad ibn abi waqas da kuma utba ibn ghazwan suka dawo to daga nan sai zanto cewa su kuma an ba su fansan nasu amma waɗannan mutane guda biyu alhakam ibn kaisan da kuma Uthman ibn abdullah za ga shi alhakamu ya musulunta kuma ya mutu a cikin musulunci ya yi shahada amma Uthman shi kuma da ya tashi sai tafi garin makka da ya je garin makka ya karar da rayuwarsa a can ya mutu a can ya mutu kuma a matsayin kafiri kaga shi wannan alhakamu ya musulunta shi kuma wannan Uthman sai ya je ya rasu wannan shine matsayin waɗannan mutane guda biyu da aka kamo su to anan nan waɗannan bayan Allah da suka je wannan yakin sai zanto cewa kuma suna neman ina ma a ƙara wakilta su su je wani yakin ina ma su samu ladan da ake samu a cikin yaƙi to shine malamai suka ce sai wannan aya ta sauka innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim cewa lallai waɗanda suka yi imani wanda suka yi hijira suka jihadi a hanyar Allah to waɗannan suna kwaɗayin rahmar Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah mai gafara ne mai rahama ne mana hanyar samun gafarar da rahmar Allah shine na farko imani lalle ya kamata mu kula da imaninmu kauracewa dukkan wani abu da yake saban Allah ne da gurin da yake saban Allah ne sannan abu na uku shine yin kokarin yin jihadi a hanyar Allah ta tabaraka ta'ala ta hanyar ɗaga addini ta hanyar bawa addinin nan mafka ta hanyar yin abin da ya dace game da ɗaukakar wannan addini mm-hmm. shi sa ibn hisham sai yake cewa wannan kisa ta abdullahi ibn jahash wanda utba ibn gazwal yana ciki yace idan mun kalla ta zo da waɗansu abubuwa su ne farko a cikin addinin musulunci bayan an yi hijira zuwa madina abu na farko wannan ganimar da aka samu ta fataken ƙuraishawa wanda sariya ta abdullahi ibn jahash ta samu to wannan shi ita ce farkon ganima a musulunci ita ce farkon ganimar da aka fara samu a cikin musulunci sannan abu na biyu da ya kamata mu lura da shi shine amru ibn hadrami shine farkon wanda aka fara kashewa ma'ana shine farkon wanda ya fara mutuwa daga bangaren kafirai a hannun musulmai sannan Uthman ibn Abdullah da Alhakam hakam ibn Kaisan su ne farkon waɗanda aka fara kama su a matsayin riba ta yaƙi a cikin addinin musulunci ibn sa'ad yake cewa sannan khumsin nan da aka ce za a ba annabi sallama wanda ya ce ni ban umarce ku da ku je ku yi yaƙi a watan harami ba kafin Allah ya saukar da waccan aya ta yas'alunaka an shahril harami qitalin fi to wannan shine farkon khumsi da ya zanto cewa annabi sallallahu alaihi ah wato an fara bayarwa a cikin addinin musulunci kuma sannan ibnu sa'ad yace a wannan sariya anan ne aka fara cewa shi abdullahi ibnu jahash a matsayin amirul mu'minin to idan mun kalli wannan abin da muka faɗa game da wannan aya da ke cikin suratul baqara za mu ga cewa a sahabbai guda biyu su ne suka shigo ciki muka yi magana a kansu na farko Utba ibn Usaid Abu Basir ya shigo cikin wannan ayin ne saboda waccan magana ta malaman tafsiri na farko da suka ce dukkan wanda ya imani ya hijira wanda shi kuma Utba yana cikin su dalili na biyu da ya shigo da shi shine wancan malami da ya rubuta littafin rijalun wa nisa'un fi fihim ƙor'an ya ce abu basir shi wannan utba abu basir yana daga cikin wanda wannan ayat ta sauka a gare shi to amma da muka duba ganin malamai sai ma gano cewa in wancan magana ce ta farko ya shiga ciki da haka ya kamata mu faɗi wani abu game da shi in kuma wannan magana ce ta biyu to ita kuma wannan magana ta biyu da malamai suke magana cewa ta sauka ne akan wato sariyatu abdullahi ibn jahash wanda shi kuma utuba abu basir baya ciki utuba ɗin da yake ciki shine utuba ibn gazwal wanda shi ba mu faɗi wani abu wato akan utuba ibn gazwal ba ba dan kuma saboda abinda da muke so wannan topic ya ɗauka ko kuma wannan ɓangare ya ɗauka mu fahimci cewa ga sahabban da ƙur'ani ya sauka a kansu don mu nuna kima su don mu nuna daraja su domin da mutanen nan ba masu kima bane ba masu daraja bane Allah ba zai faɗi ayoyi na yabo ba kuma ya saukar da wannan ayoyin akan su waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan ya jawo cewa ashe duk wanda zai zo ya faɗa da waɗannan sahabbai ko ya aibata su ko ya muna nasu ko ya nuna ba mutanen kirki bane to kaga wannan kamar yana faɗa da alkur'ani ne shi ku alkur'ani littafi ne da Allah maɗaukin sarki ya umarnin cewa lallai dole ne kuma tilas ne kowa daga cikin musulmi na farko ya yi imani da shi bayan imani da shi ya iya karatun shi ya san ma'anar shi ya kuma aiki da shi to yana daga cikin abin da Qur'ani ya cika da shi shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dukan su ɗan aljanna ne kuma su ne wanda wannan Qur'anin yake sauka a gare su dan haka dole ya zanto cewa mu fahimci inda waɗannan sabai suke shi sa zan rufe magana da magana ta abu zur'a shi sa abu zur'a yake cewa duk lokacin da ya ga wani ya zo yana yana zagin sahabban manzan Allah sallama ko yana tauye daraja ta su waɗannan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam to abin da ya kamata ka fahimta shine addinin mu yake so ya ruguza mana mm. kuma wannan shine ya fi cancanta a kira shi zindiki saboda na farko ƙur'anin nan da muke takama da shi ba wanda ya jiyo shi ya kawo mana shi sai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam in kace ba mutanen kirki bane to abin da suka zo da shi ma ba za a karba ba na biyu sai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama duk hadisin da zaka bi isnadin sa tiryan tiryan tiryan in ka je da karshe dai na tikewa ne akan sahabi ma'ana sahabi ne ya jiyo shi daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama an kace sahabbai ba mutanen kirki bane hadisan da suka rawaito ma ba za a karbe su ba sannan waɗannan sahabban su ne suka kawo mana addini gaba ɗayansa domin ba dan waɗannan sahabban ba kwata-kwata ba za mu fahimci wannan wato wannan addini ba to shi sa Abu a yace duk wanda ya gaina ta'amala waɗannan sahabban to addinin yake su ruguza dan haka shi ya fi cancanta a ruguza kuma shi ne wanda za a kira shi a matsayin zindigi wanda wannan sa Allah ya haɗe sahabban gaba ɗaya duka ya yaba musu da cewa wasu al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada Allah ya tabbatar da muhajir da ansar gaba ɗaya mutane ne da suke yan aljanna ne kuma waɗannan sahabbai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu albarkacinsu muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarkinsu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mu yanzu ba za a saukar da ayoyin alkur'ani ah, saboda mu ba su ku an saukar saboda su saboda hmm. kima su saboda darajar su to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya yadda mu zuwa ga tafarkin su ya sa mu zama masu biyayya ga abin da suka zo da shi na addini Allah dokin sa ya sa aljanna ce makon mu tare da su baki daya wannan ina jin shine karshen darasin mu a yau sai sati mai zuwa Allah da zamu dauki wata ayar da kuma sahabin da wannan ayar ta sauka a gare shi mana a dalilinsa mm. wato ayar ta sauka a dalilinsa don mu ji wane ne shi don mu ji ya yake don ya zanto cewa mun ƙara yadda da waɗannan sahabbai da Allah yadda da su wasu mm. wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sauraro mun shafi tsawon mintuna kusan 52 tare da dan uwa barista Ishaq Adam Ishaq gama imam masallacin juma na imam buhari wanda ke rijiyar zaki a garin kano wanda muka yi halka ta goma a cikin mu mai taken sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin alkur'ani da a yau <clears throat> mun ji malaye mana bayani akan abin da ya shafi wasu daga cikin sahabbai da ayoyi suka sauka a sababinsu wanda waɗannan ayoyi har ila yau kiyamata ana karanta su na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara albarka a cikin mu tare da alƙur'ani mai girma Allah maɗaukakin sarki ka azurta mu da biyayya ga alƙur'ani wanda a gaban su a gaban waɗannan bayan Allah aka saukar da wannan gagarumin littafi wanda shine mu'jiza mafi girma ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi ya mai da shi gida lafiya a madadin kwamitin alhawariyun wanda suke ɗaukar nauyin kawo muku duk wannan shiri a duk mako a daidai wannan lokaci shugaban shirin shine malam salisu idris ya kasai ah, ni da na gabatar alkasim abdurrahman nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kwana lafiya